To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a ah, maganar ah, Malam Aminu Daurawa da ita jaruma Nafisa alhamdulillahi an ƙare kenan an gama. Malam Aminu Daurawa ya fito ya zo ya magana abinda tun ba yau ba muke expect mu ga Malam Aminu yi kenan amma Malam Aminu ya yi kokari sosai sosai ya yafe mata kai da za ka ɗauki ta'addanci ka saka hannunka wai ka ɗauki wani umarni ka saka hannunka ya rage kai da shi malam aminu wai bai yadda wani ya ɗauki sunan shi ya ta'addanci ba malam aminu wai tun wannan lokaci tun wannan rana da ita nafisa ta yi wannan aka ce ta yi wannan tun kamun ma ta fito ta yi magana ta roki gafara shi ya yafe mata abin da yasa yake ganin ba abun ma ya zo ya yi magana a kan shi ne amma jama'a ku ji ku ji da bakin shi ban so na yi magana akan wannan matsala ba saboda gani nake kamar ta wuce to amma abubuwa guda uku ne zai sa eh, dole na yi magana a kai kamar yadda yan uwa suka bukata na farko shine a cikin karatun da na yi ba inda aka yi batsa babu kuma inda aka ci zarafin kowa karatu ne akan duniya malamai suna son su faɗakar da mutane illar duniya da yadda take halakar da mutane da zubar da jini da ta'addanci da kashe-kashe da kidnafin da kashe ƙananan yara duka ana yi ne saboda duniya sai malamai suka tayi sai su bayyana mutane duniya din yadda take da kuma illar shagala da duniya har akai ana zubar da jini akai da haka sayyidina ali shi ya wannan bayani ni kuma na ɗauko shi a cikin wannan tafsiri na kurtubi wannan tafsir kutubi a jami'li a kamil qur'an kuma duk malamai sun gani a cikin tafsirin suratul hadid ilmu annamal hayatud duniya la ibn walahun da haka ba batsa bane ba cin fuska ba ne manyan malaman sufaye sun kawo littafansu manyan malaman ahlus sunna sun kawo manyan malaman shi'a ma sun kawo littafansu so da haka ba batsa ba kuma yi wannan karatu don cin zarafin wani ko cin mutuncin wani ba sannan abu na biyu daga ba ke gaya min bidiyo yana ta yawo wata ta zage ni kamar yadda mutane suka gaya min kuma daga baya aka ce ta ba da hakuri to ni kafin ma ta ba da hakuri na yafe mata Allahu akbar da ni a matsayina na mai wa'azi akwai zagi akwai soka akwai yabo sama da shekara talatin da nake wa'azin nan na ji kalmomi masu daɗi na ji marasa daɗi ko ba sa damuna sannan abu na uku shine ban yadda da sunana ko da sunan addini very important wani ya dauki mataki da ya sabawa doka ko ya dauki doka a hannunsa ba muna godiya ga mutane da kowa ya nuna damuwarsa akan abin da ya faru amma ba mu yadda da daukan doka a hannu ba muna fata za a kiyaye allah kuma ya shirya da mu baki daya ya ba mu lafiya ya ba kasar mu zaman lafiya wallahi a uh, malam aminu daurawa allah ya saka masa da alkhairi gaskiya wai bai yadda wani ya ɗoki mataki ya sa hannunsa ba bai yadda ba shi ya yafe mata shi malam aminu daurawa ya yafe mata ni na gaya wani qualities jiya game da malam aminu daurawa na ce ban sani ba abinda ni na sani da shi ban sani ban san abinda kai ka sani ni abinda na sani da shi yana cikin mallumman da nake karrama su nake girmama su a cikin mallumman izala saboda ko da daya ban taba jin malam Aminu Daurawa ya kafurta musulmi ba ban taba ji ba ban taba jin malam Aminu Daurawa ya kafurta musulmi ba to irin haka yana cikin abin da yasa nake yabon malam Aminu Daurawa Uh, yana uh, sa'annan ko ban taba jin yana yawan suka ba ban taba ji ba ban taba ji bisa yana cikin ababen da yasa ina kan program yana cikin ababen da yasa nake girmama shi yana cikin qualities da yasa kaga nake a ɗaukaka lamarinsa shi yasa a haka jama'a ku yi hakuri don Allah ina program masu kira-kira ku yi hakuri saboda Allah minti kaɗan ne kawai zan gama yana cikin qualities da yasa nake uh, girmama shi sosai a uh, wannan video na malam aminu daurawa da zan saka muku amma da yake akwai tambari na uh, wanga ciki saboda ka san wani station in bai alawun ka ka saka video din shi ba da ka saka zai iya yayi reporting ɗinka uh, ah, amma na ji daɗin fitowar shi da safin nan gaskiya da ya yi magana eh, Eh, Allah kiraye kiraye jama'a ku yi hakuri wannan ba na kira bane ku yi hakuri jama'a wannan wannan ranar murna ne sai kai da zaka dauki mataki ka sa hannunka cewa wai a'a an taba malam Aminu ka fito ka zo ka yi zage zage ka yi makana ya makan ka faɗa ne wala Allah kai kana jin haushin wani ne kawai wala Allah ma zai iya yi kai makiyi malam Aminu ne kawai ka je ka kawo rigima ka zo ka dora wa malam Aminu zai iya yi ma haka to ga shi nan wanda shi aka yi masa ga shi da kansa ya fito kuma zan sake maimaitawa da kansa ga shi ya fito alhamdulillah ban so na yi magana akan wannan matsala ba saboda gani nake kamar ta wuce to amma abubuwa guda uku ne zai sa eh, dole na yi magana a kai kamar yadda yan uwa suka bukata na farko shi ne a cikin karatun da na yi ba inda aka yi batsa babu kuma inda aka ci zarafin kowa karatu ne akan duniya malamai suna son su faɗakar da mutane illar duniya da yadda take halakar da mutane da zubar da jini da ta'addanci da kashe-kashe da kidnafin da kashe kananan yara duka ana yi ne saboda duniya sai malamai suka tayi sai su bayyana mutane duniya din yadda take da kuma illar shagala da duniya har akai ana zubar da jini akai da haka sayyidina ali shi ya wannan bayani ni kuma na ɗauko shi a cikin wannan tafsiri na kurtubi wannan tafsirin kurtubi a jami'li a kamil qur'an kuma duk malamai sun gani a cikin tafsirin suratul hadid ilmu annamal hayatud dunya la ibn walahun da haka ba batsa ne ba cin fuska ba ne manyan malaman sufaye sun kawo altafansu manyan malaman ahlus sunna sun kawo manyan malaman shi'a ma sun kawo littafansu so da haka ba batsa ba kuma yi wannan karatu don cin zarafin wani ko cin mutuncin wani ba sannan abu na biyu daga ba ke gaya min bidiyo yana ta yawo wata ta zage ni kamar yadda mutane suka gaya min kuma daga baya aka ce ta ba da hakuri to ni kafin ma ta ba da hakurin na yafe mata alhamdulillah ni a matsayina na mai wa'azi akwai zagi akwai suka akwai yabo sama da shekara talatin da nake wa'azin nan na ji kalmomi masu daɗi na ji marasa daɗi ko ba sa damuna sannan abu na uku shine ban yadda da sunana ko da sunan addini wani ya ɗauki mataki da ya sabawa doka ko ya ɗauki doka a hannunsa ba muna godiya ga mutane da kowa ya nuna damuwarsa akan abin da ya faru amma ba mu yadda da ɗaukan doka a hannu ba muna fata za a kiyaye allah kuma ya shirya da mu baki ɗaya ya ba mu lafiya ya ba ƙasar mu zaman lafiya abin da muka nema tun da kenan ina sake maimaitawa malam aminu daurawa allah ya saka masa da alkhairi da wannan fitowansa da ya fito kuma wa'anda suka yi maganan fitowansa gaskiya da na ji daɗi sosai wanda ba zan manta da shi ba shak malam junaidu abubakar bauchi duk vidiyon da malam junaidu yake kana ganin shi shawara yake bayarwa cewa malam aminu daurawa ya fito ya fito ya fito ya fito ya fito ya fito shi yasa ya fito zai magana fitowar malami ne zai magana zai kawo sauki sosai to yanzu za gane wanda suke yi saboda Allah da wanda suke yi saboda malam Aminu da wanda kuma suke yi saboda kansu abu, abu uku ne wanda yake yi saboda Allah da wanda yake yi saboda malam Aminu Daurawa da wanda yake yi saboda kansa in dai kana yi saboda Allah ne ai tun da farko kamin ma fitowar malam aminu daurawa fitowar ita yariyan nan kawai ta zo ce na yi laifi wannan magana malam aminu ka ji maganar da wai tun kamun ta fito ta zo ta roki gafara shi ya yafe mata shi malam aminu daurawa tun kamin ita nafisa ta fito shi malam aminu ya yafe mata to uh, wanda ke yi saboda allah kenan a wannan ai kowa yana yi kaman maganan da ba ku so in ku ga ina faɗi ba wallahi shi zan ta faɗi maganan da ba ku so domin ran da na yi wannan magana na ga jama'a da yawa sun fushi wasu commenting banza banza an zage yaya annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi hankuri mun yi hushi mun yi hushi mun yi hankuri wannan magana ba ku so ku ji iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zagi ne wallahi zagi ne ka ce iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam suna wuta ai zagi ne an zage iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu buga kowa ba mun buga ka mun buga wani ba wanda muka buga an zagi iyayen nabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda muka buga amma mun kare mun yi hankuri malaminu an zagi iyayen shi ya kare ya yi hankuri a nan <laughs> an zage iyayena an zage iyayena an zage iyayena na yi hankuri an zage iyayena na yi hankuri to kaga yi saboda Allah kenan malamin wai sama da shekara talatin yana da'awa yana jin mai kyau yana jin mara kyau yana jin mai kyau yana jin mara kyau ya yi hankuri to kaga yi saboda Allah kenan yana yi yana jin mai kyau yana jin mara kyau ya yi hakuri to yi saboda Allah kenan to kai kuma da kace kana yi saboda malam Aminu in dai kace kana yi saboda malam Aminu ne to gashi nan malam Aminu Daurawa da kansa gashi yau ya fito wai kan wani ya ɗauki sunan shi ya keta doka kan wani ya ɗauki sunan shi ya keta doka kaga kai kai saboda malaminu kenan to ga malaminu ya zo ya ce maka waya ka kai shi ba ruwan shi shi ya yafi mata to yanzu za mu gani in kana yi saboda kai kai kanka ne abu fadima sanda zuwa sanda zuwa abu fadima za mu gani in kana yi saboda kanka ne je ka yi ka je ka taɓa ta yanzu ga malaminu ya ya ya ya ja baya ya ce wai a ah, shi ya yafi mata to ku da kuke za ku mata shade ku da kuma abin ma na da ban mamaki ku da kuke kiranta karuwa kowa na laifi ba wanda ba ba wanda aka zage shi aka duke shi aka kira shi karuwa ko kuma wani sunan banza kaga abu ya faru masa kankanin mu musulmai ana yafe wa juna ne ana yafe wa juna ne ana yafe wa juna ne shi ka bar ma Allah yi sabi Allah shine wanda zai yi sabi Allah shine wanda zai yi sabi amma kai ka doki doka ka sa hannu kana da wani manufa ƙarya kake ka makareci ne kana da wani manufa akwai manufa akwai manufanka wallahi akwai manufan kana da manufa yanzu yanzu wani ya isa ga gwamnati ya shiga ciki gwamnatin jihar Kano ya shiga ciki gwamnatin Kano ya shiga ciki eh wai ga wani kuma ya ce wai amma kun ce ya kuskure ah to an gaya maka ina ja da bayan wannan ne most important da muke yi malam Aminu na gaya qualities da muke tare da malam aminu malam aminu malami ne da nake son sa wallahi malamin izala ne abin da sa nake son malam aminu wallahi ban sani ba ga kai ko da rana daya malam aminu bai taba kafurta ban taba jin ya kafurta wani ba ban taba ji ba ko ban taba jin wasu maganganun da bai dace a bakinsa ba kaga abin da muke faɗi kenan wayanda kuke yi saboda Allah shi malaminu ya nuna shi saboda Allah yake wasu sama da shekara talatin yana jin irin ababa ka tun wannan rana wannan lokaci shi ya yafe mata to kai da kake yi saboda malam aminu to ga malam aminu wai shi ya yafe mata kai kuma mugai to kai da kake kai da ana magana wani ya zo wai kun ce ya kuskure ji magana akwai kai kaga abin da sa muke magana kai ka dauki masu mi kenan akwai malamin duniya yau da baya kuskure ne har wa yau an ga maka muna ina tsoro ne to har wa yau ni na kai malaminu wurin wannan lafazi ya kuskure amma maganganun sa daidai ya faɗa ko ba ya zo ne da maganan basa ba ba ya zo ne domin ya tujara wani ba a'a ba haka bane ba ya zo ne domin ya tujara wani a'a amma wannan wuri lafazi kuskure ne an ga maka ina tsoro ne irin ku muke magana in kai wasa ma kira sunan ka irin ku muke magana ba kuna yi saboda ba kana yi saboda wala Allah kana yi saboda kanka ne wala Allah kana yi saboda kanka ne ba saboda malaminu ba malaminu ya fito ya zo yana magana yanzu kuna son ku juya wani magana ya je wani wuri daban wai amma kun ce ya yi kuskure she she she sami in an ce ya kuskure she mi she mi most important most important abinda ake son a ga an yi abin da ake so a ga yi ya sunan shi bari man block kama wanga baka da baka da eh, use anan kai irin ku dai yan ta'addan irin ku kenan eh, bari man kira sunan shi ma sannan gani wai sunan shi wai me wai Jafar Jafas ko menene bagan da kake zana an ce ya kuskure ya ce ya kuskure most important abin da ake so a gani nan maganan hankali maganan hankali in eh, an ce an ce malami ne kuskure ko ba ku zuwa ku ce eh, eh, malluman tijaniya sun kuskure tijaniya ba su zuwa nan su ce wai mallumai la sun kuskure yan shiya ba su zuwa zo a ce an yi kuskure ana magana ana magana ta haddanci kuna nan kuna son wato tun da malami ya fito kuna Allah Allah ku samu wani fort daban malami ya fito ya yafe mata kai na ruwanka irin ku kenan irin ku ake maganan kunna irin ku ku ake maganan kunna most important mafi alkhairi wanda aka yi wa laifin da kai wai kai kai hushi ga shi shi ya fito wai ya yafi to yanzu in an ce malami na kuskure kuma ba ku ce ba ku ce mata ita karuwa ba kai ita ta fito ta ta bada hakuri kai ka fito ka zo ka ce mata ke ma karu wanda na ce miki eh, Allah ba baki hankuri ku daina irin wayan na baba ga malaminu da kansa ya yafi ya yafe kuma ya ce wai bai yadda a ɗoki ya sunan shi nan eh, eh, eh, ka ɗoki ya sunan shi ka ba ga abin na rasa ma wani hausa <laughs> wani hausa ma zai kai hankula kan wani ɗauki makami a hannun shi cewa za shi ya yi wasu ababa saboda malam aminu malam aminu ya yafe mata malam aminu ya yafe mata babu wani problem a nan malam aminu ya yafe mata magana ya kare kai da zaka je ka ɗauki wani eh, eh, eh, doka ka ɗora ka sa wa kanka wallahi ka yi saboda kanka ne ba ka yi saboda malam aminu ba saboda malam aminu gashi nan da bakinsa ya fito shi ya yafe mata kuma wai ya yafe mata ba ma yau ya yafe mata ba ba yau ya yafe mata ba ya yafe mata tuni ya yafe mata shi yasa kai da zaka ɗauki doka da ka zama dan ta'adda zaka ɗauki doka ka je ka sa hannunka wannan ya rage gare ka magana uku ma nake ba su bar ma na ƙari ba akwai mai yi saboda Allah akwai mai yi saboda Malam Aminu akwai mai yi saboda kansa kana yi saboda kanka ne ehe kuma kai da kake yi saboda kanka wallahi za mu gaba ka da 'yan sanda eh ga gwamnati ya ɗauki ya sura shi ya ɗauki wannan magana ya saka hannun shi ya karbi wannan magana in ka ce kana yi saboda eh, Allah ne Malam Aminu shi da nuna yana yi saboda Allah ya nuna wai shekara talatin kenan shekara wai fiye da talatin kenan yake da awa wai yana jin mai kyau yana jin mara kyau shi sa wannan abu zage-zage shi ya saba da shi yasa tun ranar da aka zo aka gaya masa cewa gashi nan ga maganganun da yayi wannan ta wata ta fito ta zage shi wallahi bawan Allah nan wai shi ya fi mata bawan Allah nan malamin wai ya yafe mata tun wannan lokaci wai ya yafe mata wai ya yafe mata to kaga yi saboda Allah kenan yi saboda Allah kenan yayi saboda Allah kenan saboda shi ya saba da haka kuma ya san haka amma akwai wani ba ma malami bane kana ji kana son shi sosai yasa wala Allah in an taba shi mun sani she kaga kai ka fi shi ma jin zafi wannan soyayya ne ni ma akwai wasu wala akwai wasu bana son bana bana son ga an taba su wannan gaskiya ne to amma ko me mutum zaka yi ya kamata all the time in hankalinka ya fita ta wurin nan ka ya ka dawo back ka tsaya saboda Allah ka ya ka dawo back ka tsaya saboda Allah to akwai masu yi saboda malam aminu irin haka suna ganin an taba malam aminu irin haka wannan shi na nuna ko ni yana iya mini haka a ya da taba wannan ina ya za taba wannan ya za taba irin wannan ka gani ko yana iya yi haka ana iya a yi program nan a kan shehu ibrahim ko shehu tijani wala yana yana yana mini zafi yana mini zafi kai kuma ana yi kan shek ibn taimiya yana yi maka zafi to irin haka muke nufi akwai masu yi saboda malam aminu to yanzu kai da kake yi saboda malam aminu ga malam aminu ya zo ya nuna cewa kai <laughs> wai ka fa farka fa kana bacci ka farka ka tashi bacci wai shi tun ba ba sama da shekara talatin an saba ba shi irin haka tun wannan lokaci wannan moment shi ya yafe mata kamun ma ta fito ta zo ta roke gafara shi shi ya yafe mata wanshi shi ya yafe mata to yanzu za mu ga wanda suke yi saboda kansu yariyan yana tana ta boye-boye tana ta boye-boye ba ta da eh, eh, kaman wata marai a kan da kake da inci ita ma tana da inci gashi nan ya yafe mata tana da incinta dole ta fito ta yi yawonta inda ta ga dama kai da ka ɗauki wani doka ka sa wa kanka wallahi ba saboda malami nu kake yi ba kana yi saboda kanka ne kai dan ta'adda ne kawai kuma in kai haka wallahi za ka fe ba ka taba ta ka wuce lafiya ba za ka taba ta ka wuce lafiya ba in dai ka ce kana yi saboda malami ne in an kai ka kotu ka je ka gaya wa kotu ina yi saboda malami ne malaminu ya wanke kansa ya ce shi sam ya yafe mata ya yafe mata kuma ya kuma yi magana cewa kan wani ya ɗauki doka ya sa a hannun shi ya kuma ce wai da wani ya ɗauki doka ya sa a hannun shi sai kai da ka ɗauki doka ka sa hannunka ya rage gari ka ba saboda ne kake yi ba saboda kanka kake yi kai kai saboda kanka kake yi shi sa jama'a eh, eh, ƙarshen zance na kenan alhamdulillahi mala aminu daurawa allah ya saka masa da alkhairi allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi da wannan jajircewa da yayi ya fito ya zo yayi magana ya nuna cewa ya yafe mata kai da kake ji baka yafe mata ba ka je ka dafa kanka ka ci eh kai da kake ji baka yafe mata ba ka je ka dafa kanka ka ci wannan maganan ka ne ba maganan mu bane hmm. in kana ji baka yafe mata ba to kai guzuri ka aje kuɗi kudin abincin sarka sosai ka ajiye kuma in da ka ajiye kudin abincin sarkanka ka yi kokari ka samu wanda ka yarda da shi ka san bai cin kudinka ka ba shi ka ce mai kowane sati sati sati ya ta zuwa yana kawo maka abinci yana kawo maka abinci sarka kai da baka yafe mata ba kenan ka yi kokari ka yi guzuri kamin ka ɗauki mataki ka ɗauki guzuri ka samu kuɗi sosai ka tara kaka tara wani kudi ka dan wani dubu ɗari dubu wani miliyan ɗaya miliyan biyu a'a zaka je zaka shiga sarka da yawa ne ya zaka tara kudi da yawa kudin ka ka tara shi da yawa miliyan miliyan da yawa eh kasa abinci sarka kuma yana da tsada yana da tsada sosai shi yasa in baka yafe mata ba kana jin cewa za ka yi wani illa ko za ka wani ta'addanci kamun ka yi shawara na ni dai nake baka wallahi shawara nake baka kai kokari ka tara kudi sosai ka samu wanda ka yarda da shi ka san bai cin kuɗinka ka ka bashi ce mai bawan Allah ka je min wannan kuɗi ina kana tanadin shiga sarka in ka shiga sarka yayi kokari ya doki wannan kuɗi yana cefane yana kuma kuɗin mota zuwa up and down yana zuwa yana gaida kai yana kawo maka abinci hmm. shi yasa jama'a wallahi ka jawo shi na ka zage ni wannan maganar ka ne ni daɗi na da buri <laughs> da murna na malami ne ya yafe mata yasa wannan ita ce ƙarshe zancen mu da za mu yi a nan mu ji <laughs> mu ji zance malam aminu na ƙarshe to alhamdulillah ban so na yi magana akan wannan matsala ba saboda gani nake kamar dai ka haushi ta wuce to amma abubuwa guda uku ne zai sa eh, dole na yi magana a kai kamar yadda yan uwa suka bukata na farko shine a cikin karatun da na yi ba inda aka yi batsa babu kuma inda aka ci zarafin kowa karatu ne akan duniya malamai in suna son su faɗakar da mutane illa duniya da take halakar da mutane da zubar da jini da ta'addanci da kashe-kashe da kidnapping da kashe kananan yara duka ana yi ne saboda duniya sai malamai suka tayi sai su bayyana mutane duniya din yadda take da kuma illar shagala da duniya har akai ana zubar da jini akai da haka sayyidina ali shi ya wannan bayani ni kuma na ɗauko shi a cikin wannan tafsiri na kurtubi wannan tafsirin kurtubi a jami'ar akamil qur'ani kuma malamai sun gani a cikin tafsirin suratul hadid ilmu annamal hayatud dunya la ibn wala hawl da haka ba batsa bane ba cin fuska bane manyan malaman sufaye sun kawo altafan su manyan malaman ahlus sunna sun kawo manyan malaman shi'a ma sun kawo altafan su so da haka ba batsa ba kuma yi wannan karatu don cin zarafin wani ko cin mutuncin wani ba sannan abu na biyu daga baya ke gaya min bidiyo yana ta yawo wata ta zage ni kamar yadda mutane suka gaya min kuma daga baya aka ce ta ba da hakuri to ni kafin ma ta ba da haƙurin na yafe mata Allahu akbar kaga bawan Allah matsayina na mai wa'azi akwai zagi akwai suka akwai yabo sama da shekara talatin da nake wa'azin nan na ji kalmomi masu daɗi na ji marasa daɗi ko ba sa damuna sannan abu na uku shine ban yadda da sunana ko da sunan addini wani ya ɗauki mataki da ya sabawa doka ko ya ɗauki doka a hannunsa ba muna godiya ga mutane da kowa ya nuna damuwarsa akan abin da ya faru amma ba mu yadda da ɗaukan doka a hannu ba muna fata za a kiyaye allah kuma ya shirya da mu baki ɗaya ya ba mu lafiya ya ba ƙasar mu zaman lafiya to wani na nan waraka yana kwance kamar ya mutu bai mai daɗi ba wallah mala <laughs> abu fadima allah ya taimake kana ɗan izala amma ina son ka sosai wallahi ire-iren ku haka muke so kuna da yawa wallahi kaga gaskiya ka faɗi kawai kana batijani in kana cikin tijjaniya wani abin da kaga a ah, kaga gaskiya kawai ka faɗi kana cikin izala kaga wani abin a ah, kaga gaskiya ka faɗi kana cikin shiya kaga gaskiya kawai ka faɗi kawai irin haka zaka samu bakin jini da yawa amma ko kana ciyar da ni <laughs> kana biya na shi yasa kawai na yanke da kaina ba za ka yi ka mini gori ba facebook ko youtube da ake karban kuɗi ni ko dala ni ba na karba ba na so na ba na so ba abin da za ba ba abin za ka yi mini na faɗi maka gaskiya wani na nan war haka cikinsa ya damu kamar je ka sha pausing ka mutu malam aminu ya yafe je ka je ka yi mu gani wani wai sai ka je ka ka mota ba shan jan ka wani wasu sai ka je ka kamo wanda zai taba ta ba shan jan kamo ba je ka yi in kai namiji ne je ka yi a malaminu ya yafe mata bakin cikin ka ne ka mutu ya yafe babu babu babu an kare maganan ya mutu maganan ya mutu magana da nake faɗa na su daga da yawa na ta zage-zage ba ku so wallahi zan kuma maimaita shi da shi zan tashi mala aminu ka ji maganan bakin shi anan wai sama da shekara talatin wai sama da shekara talatin yana jin mai kyau yana jin mara kyau ana zagin shi amma ya mai da shi mai bai mai da shi wani abu ba bai mai da shi wani abu ba nan ga aka fito aka zage iyaye annabi an ce iyaye annabi sun shiga wuta babban zagi ne wa muka buga an buga wani mun buga wani mun threaten life wani mun kashe wani mun rape wani ba rape kowa ba ba buga kowa ba ba zagi kowa ba amma da dole dole aka zo yi martani kuma da dole dole aka yi hakuri aka yi hakuri malami ma rubutu yayi an yi hakuri an yi hakuri an manta haka nan ga malamin daurawa da bakinsa shi ya yi hakuri to don me kai kai kai kana kake Allah Allah ya fito ma still ka zo ka no a ai kun ce yayi kuskure a ai kaza wato in an kare nan a zo nan in an kare nan a zo nan aba shayadin an kare nan a zo nan an kare nan a zo nan an kare nan ah, no no bai dace ba malami ne a bari kawai a hari gaba a hari gaba malami ne Allah ya saka mai da alheri <laughs> what's your problem with this issue <laughs> malami ne Allah ya saka mai da alheri Allah ya saka wa malami na da alkhairi wallahi da ya fito ya zo ce ya yafe alhamdulillah jama'a shi kenan ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh <laughs> jama'a assalamu alaikum